To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya koma kasar Bangladesh yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin ƙwanƙwariya bayan ɗin tsoho firaminista. Yau Alhamis ɗin da ya rundunar sojin Isra'ila ta sanar cewa dakaranta sun kai hare-hare ta sama kan mayakan Hezbollah a yankuna dama na kudancin ƙasar Lebanon. haka kuma za a ji cewa zanga-zangan masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suke tsammani a wurare dama a faɗin birtaniya ba ta yi nasara ba yau alhamis yayin da masu zanga-zanga adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa mutane sama da casa'in sun rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a jamhuriyar Nijar. Dama a baya hukumomin kasar sun ja hankalin jama'a akan kiyaye zama a wuraren da ke tattare da hadarin ambaliyar ruwa. Bayan haka za ku ji cewa mutane 51 sun shiga hannun jami'an tsaro a jihar Filato da ke Najeriya ciki har da yara bisa zarginsu da yin tarzoma da kuma daga tutocin kasar Rasha a yayin zanga-zangar tsadar rayuwa wani ɗan shekara 16 na daga cikin waɗanda aka kama. mun fito an ce ana zanga-zanga ana mana satan ka kofar shagunan mu mun zo mana kare dukiyoyin wasu daga cikin masu zanga-zanga suna zagin yan sanda aka kama mu to amma wasu sun ce wai na daga flag wani ban daga ba muna tafa da karin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar alhamis a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna akan yadda gurɓacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da najeriya ke yi da annobar cutar kwalara amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To jama salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya koma ƙasar Bangladesh a yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin riƙon ƙwarya bayan murabus ɗin tsohon Firaminista Sheikh Hasina ta yi. Yunus mai shekaru 84 ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na Hasrat Hajjalal jalal na daka a wani jirgin sama daga birnin paris kuma babban hafsan sojin kasar janar waka uzzaman da wasu manyan hafsoshin sojin ne suka tarbe shi ya samu furannin maraba daga magoya baya a daren yau alhamis ne ake shirin rantsar da shi a matsayin shugaban gwamnati riƙon ƙwarya ta ƙasar rikicin da ya fara ne da zanga-zanga adawa da tsarin rabon aikin gwamnati ta kuma faɗaɗa zuwa babbar adawa ga tsawon wa'adin hasina wanda ke nuna zargin cin zarafin bil'adama da magudin zaɓe sama da mutane ɗari uku ne suka mutu a makonnin farko na zanga-zangar yau alhamis rundunar sojin isra'ila ta sanar cewa dakaranta sun kai hare-hare ta sama kan mayakan hezbollah a yankuna dama na kudancin ƙasar labanan kamfan dillancin labarai na labanan ya ce ɗaya daga cikin hare-haren da aka yi a garin duwa ya lalata wani gida amma ba a samu asarar rai ba sojojin isra'ila sun kuma ce yau alhamis sun kai samami a yankin rafa da ke kudancin zirin gaza inda suka shafa watanni suna fafata da mayakan hamas haka zalika jiragen yakin isra'ila sun lalata wani wurin da 'yan ta'addan suka yi gudan wuta a arewacin gaza in ji sojojin kungiyar agaji ta world central kitchen ta faɗi yau alhamis cewa an kashe wani bafalatsi ne ɗaya cikin tawagar ma'ajiyarta a tsakiyar gaza ƙungiyar ta ce tana neman cikakkun bayanai game da mutuwar nadi salot kuma ta yi imanin cewa baya aiki a lokacin a ɗaya bangaren kuma rundunar sojin ukraine ta sanar yau alhamis cewa ta harbo makamai masu linzami guda biyu da rashi ta harba da jiragen sama marasa matuƙa guda hudu rundunar sojin saman ukraine ta ce an kama jirgin ne a yankunan kherson da kirovarad da kuma odessa gwamnan kirovarad andriy rokovich ya faɗi a tashar telegram cewa ba a samu asarar rayuka ba sakamakon hare-haren da aka yi a yankinsa gwamnan karsan alexander frokudin ya ce baya ga harbo jirgin mara matuki guda ɗaya da aka harbo a yankin sojojin na rasha sun kuma yi lukudan wuta a wani gida a karsan tare da lalata wasu da dama To kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar ambaliyar ruwa ta haddasa mutuwar mutane sama da casa'in yayin da dabban gidaje suka ruguje sakamakon ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin kwarya a ilahirin jihohin kasar takwas. Lamarin da ya sa mahukunta ke gargadin jama'a akan bukatar kiyaye zama a wuraren da ke da hadari, musamman a watan nan na Agusta da aka fi samun saukar ruwan sama fiye da kowane lokaci na damina. wakilin muryar amurka sulamun mana barma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin yamai kananan hukumomi akalla 129 na shahohi takwas na Nijar ne bala'in ambaliyar ruwa ya afkawa daga farkon watan Yulin da ya gabata kawo makon farko na watan Agustan da muke ciki. Sakamakon saukar ruwan saman da aka shafa shekaru da dama ba a sami saukar makamantansu ba a kasar. lamarin da ya janyo asarar rayukan jama'a da dabobi da ɗaya gefe ɗimbin dukiyoyi kamar yadda ministar ayyukan jin kai aisa lawan wandarama ta bayyana a taron manema labarai Nous avons à peu près 14 045 euh, maisons effondrées. ta ce gidaje dubu goma sha hudu da arba'in da biyar ne suka ruguje sanadiyar wannan bala'i lamarin da ya raba mutum dubu dari da talatin da bakwai da dari da hamsin da shida da mahallansu yayin da mutane casa'in da hudu suka rasu wasu casa'in da uku suka jikata tare da haddasa mutuwar dabbobi dubu goma sha biyar da dari hudu da saba'in da biyu haka kuma ambaliyar ta salwantar da ton sama da goma sha bakwai na abinci da lalata gonakin da su ya haura hekta dubu biyu da da uku ba idan wasu gine-gine da azuzuwan makarantu da suka faɗi kamar yadda a ɗaya gefe wasu suka kamu da cututtuka masu nasaba da ruwa. ministar ta ce tuni gwamnati ta aike da kayayyakin abinci da kayayyakin samar da matsugunai na wucin gadi da dai sauran kayayyakin bukatu domin mutanen da abin ya ritsa da su a daukacin jihohi. Sama da milimita ɗari na ruwan sama ne aka rinka tafkawa a 'yan kwanakin nan a yankunan karkara da birane yayin da a wasu garuruwan aka kista cewa ruwan da ya sauka ya kai milimita 250. abin da ke jaddada mahimmancin gargaɗin da ma'aikatar hasashen yanayi ta yi a jajibirin damanar bana. sakamakon hango yiwuwar samun ruwan da aka shafa gomman shekaru ba a samu saukar irinsu ba wani dan farar hula salisu amadu da ya dawo daga wata tafiyar da ta kai shi jihohi akalla hudu ya bayyana min abin da ya gane wa idanuwansa ruwan ya huce duk yadda kake tamani shekaru da yawa ba a yi ba ruwa irin wannan kamar a yi milimetar 150 kuma a yi maimancin shi halo da maraice ko a birni aka iri wannan ruwan siminti bai rike shi bare gidan laka mutane ba su da tunanin daga ruwan nan ya zo su yi gaugawa su bar gidajen faske su ne gidajen ke zuba musu ana samun mutuwa wannan ya kamata a ƙara tunatar da su kawo yanzu jihar maradi ce ke kan gaba a jerin waɗanda ambaliya ta fi haddasawa barna sai jihar tawa da ke binta yayin da jihar zandar ke matsayin ta uku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 A gaida sulamin mana Barma, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. zanga zangan masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare da dama a fadin Birtaniya ba ta yi nasara ba yau Alhamis yayin da masu zanga-zanga adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana. 'yan sanda sun shirya yiwuwar faruwar wani tashin hankali a wurare ɗari bayan shafa mako guda ana tashashen hankula na rashin fahimta sakamakon wani harin wuka da aka kai kan wasu mata wuraren kasuwanci da yawa sun tuttoshe tagoginsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa ƙungiyar yaƙi da wariyar launin fata da sauran ƙungiyoyi sun shirya zanga-zangar adawa don martani amma mafi yawan wuraren sun samu wato sun samu titunansu ba tare da wani abin yin adawar ba a london da bristol da oxford da liverpool da kuma birmingham dimbin jama'a masu son zaman lafiya sun taru a wajen hukumomin da ofishoshin lauyoyi waɗanda suka kware a harkokin shige da fice waɗanda aka yaɗa sunayensu a yanar gizo domin a kai musu hari a karo na biyu mahaukaci guguwar david ta afkawa jihar south carolina kan hanyar ta zuwa gabar tekun gabas inda mazauna arewacin jihar vermont za su iya samun ruwan sama mai yawa a ƙarshen mako cibiyar da ke kula da guguwa ta ƙasa ta ce debbie ta sauka ne da sanyin safiyar alhamis a kusa da bulls bay da ke south carolina ana sa ran guguwa za ta ci gaba tafiya a kan tudu tare da yaɗa ruwan sama mai yawa da kuma yiwuwar ambaliya har zuwa tsakiyar tekun atlantika da kuma arewa maso gabas a ƙarshen mako ana sa ran ambaliyar ruwa mai yawa a sassan arewacin jihar south carolina har zuwa ranar juma'a da kuma sassan jihar virginia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 Waɗanda rundunar 'yan sandan ta kama sun haɗa da matasa da ƙananan yara masu shekaru ƙasa da goma sha biyar wanda tuni ta tasa su zuwa kotu. Kotun kuma ta umarci a tsare su a gidan gyara hali don ci gaba da shari'a. Wannan mai suna la Zakariya mai shekaru goma sha shida, 'yan sandan sun zarge shi ne da ɗaga tutar ƙasar Rasha. Mun fito an ce ana zanga-zanga ana mana satan ka kofar shaguna mu. Mun zo mana kare dukiyoyin wasu daga cikin masu zanga-zanga suna zagin 'yan sanda aka kama mu. To amma wasu ce wai na ɗaga flag wani ban ɗaga ba. Shi ko wannan yaro wanda ya ce shekarunsa goma yana cikin waɗanda 'yan sanda suka kama suka kuma masa tambayoyi. Ni na ji ana yaniya ne na fito. na fito sai na ana gudu kuma na fara gudu sai aka buga min sanda aka sai na wadi sai na jan an kama amma an ce yana bada kuɗi saboda yara su fito su je su barna koya eh na ji dai yana ba su a wajen wa kaji. muka gangara zo lolan ni da abokanai na mun je an mun ga ana raba musu kuɗi sai muka huro da gudu anan akwai wani da ya karba kuɗi a idonka a anan a amma kai ma ka je karɓa aiko ni a ni ban taɓa zuwa zanga-zanga ba so kai ka ji wai akwai wani da yana ba su kudu eh amma kai baka ga lokacin da ake bayarwa ba a ni da muka zanga yi abokanai na mun gani kaga kudin ana bayarwa eh in ka ganshi ka iya gane shi kenan eh. kakakin rundunar yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ya hori bata gari da su guji baje hajjar su a jihar Plateau I'm sending a stern warning to all troublemakers and enemy of the state to please take care. and leave Plateau State alone. Jami'in hulɗa da jama'a da gwamnan jihar Plateau ya sanya a jasta arewan arewa Nura Shehu ya ce sun yi mitin da masu ruwa da tsaki don tabbatar da zaman lafiya a garin na Jos. to matsalan nan daga matasa ne sannan kuma matasan ana zargin wasu sun shigo waɗanda ba 'yan jihar plateau ba domin su tada tarzoma. To bayan wannan tattaunawan kun samu kun fara faɗakar da al'umman jihar Plateau musamman ma 'yan cikin garin Jos domin su yi la'akari da irin wayannan ɓata gari da suke shigowa domin kar a samu wani tashin hankali da ya mutsi da zai sake mai da mu baya kuma kan zaman lafiyan da muka samu? Alhamdulillah jiya an yi zama da duk shugabannin matasa da wasu ma matasan direct a babban masallacin garin Jos karkashin jagorancin shi mai girma mai martaba sarkin wasai kuma wayannan matasan sun yi wa al'umma da gwamnati alkawari da za su tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa duk wani wanda ya taso ko ya yunkuro ko ba ko ko ɗan gari za su tabbatar da cewa sun rike shi sannan sun nemi jami'an tsaro sun miƙa shi a hannunsa kuma sun tabbatar da sarkin wasai sai da kuma gwamnatin jihar plateau da in allah ya yarda in dai a jos ne ko a jihar plateau ba za a kara jin irin wannan abin ya faru ba har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai dokar hana fita na nan a garin na jos daga karfe shida na yamma zuwa karfe sha biyu na rana zainab